The kidnappers we arrested had with them one leg chain, padlock, military uniform, three motorcycles, and we found on them a cash of 358,500 naira with them, which means is the proceed of the ransom they've collected. But I will tell you from when I came in till date. Between March that I came in and now, we've arrested not less than 87 uh, kidnapped suspects. Commissioner, 'yan sandan Adamawa kenan CP Sikiru Akande a lokacin da ya yi taron manema manema labarai a haikwatar 'yan sanda da ke nan jihar Adamawa, wadda ya ce sun yi nasarar kamo gaggagaggan masu garkuwa da mutane a jihar Adamawa, wadda yawansu ya kai tamanin da bakwai daga zuwan sa zuwa yanzu. Ya koce wannan nasarar ta biyo bayan haɗin kai da haɗin gwiwa da al'umman jihar Adamawa suke bawa jami'an 'yan sanda ta hanyar tatsar bayanan sarri, Ya koyi kira tare da tabbatar wa al'umman jihar cewar lallai ilahin zai ba su gudummawa ɗari bisa ɗari na kare lafiyarsu da ma dukiyoyinsu. Ɗaya daga cikin masu garkuwa da mutanen wadda rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta yi nasarar cafko su mai suna tukur ya koyi mana ƙarin bayani yayin da na yi masa tambayar sunansa da kuma yawan shekarunsa. To da yake ban tambaya ma kila ko zan ashirin ko zan haya ban ya gani amma ainihi makwacin mu ne kani da kani na da wani aboki shi suka zo muka zo gare shi da muka zo gare shi mun ka ce ba mu dubu ɗari biyar ya ce bai da su muka sake shi. Na me kenan? Na kinabe amma ba mu kai shi ko ina ba da an kai wannan muka tafiya mu. Bakin nan da ya ce bai da su da muka sake shi muka tai da muka tai mu sai ya bayyana da bayyana aka kamo ni an ka ce kai kai wani kai kai kai ni ce yi lalle da sani na an aka yi to a nashi bangaren kuwa Nasiru Usman wanda shi ma tsohon dan garkuwa da mutane ne a jihar Adamawa yana daga cikin wadda rundunar yan sandan ta yi nasarar cafko shi cewa yi da can baya ya ma tuba da wannan aikin amma dai daga bisani rabon ayi ta sake dawo da shi bakin daga su kuwa rundunar yan sandan jihar Adamawa suka yi nasarar tattaro shi da nufin cewar a gurbanar da shi gaban kuliya domin kuwa ya yi tuban muzuru. To da an kama na yi kina fito sai na tuba to na tuba sai na kara mun kaje mun kai wani daya shine sai an kara kama ni daga nan an kai wani da ni kalbi da miliyan daya da rabi an ba ni dubu dari da hamsin a ciki. Shi kuwa Haruna Awal cewa yi an zarge su ne da wannan aiki na garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa lamarin da ya sa aka je aka yi ta samame a ragar su har aka kwamuso shi amma dai baya daga cikin masu irin wannan aikin. Kawai sun zarge mu ne an je an yi garkuwa da wasu ne sai kawai yan banga suka shiga rugagen mu suna kame kame kawai sai suka kama mu suka kawo mu ranka da na rande ma da girma wanda ya fura min numfashi a jikina ban taba wannan aiki ba fata na Allah ubangiji ya fidda ni kawai lafiya rundunar yan sandan jihar Adamawa daya ta gudanar da taron manema labaran ne a headquarters ta da Yola fadar jihar Adamawa Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka diga Adamawa a Najeriya